Amarya Halima Atete ta shiga cikin gidan mijinta. An kai ta gidan mijinta ne a daren jiya. Kun ga yadda take soyayya da mijinta. Ta wallafa wasu hotuna ne inda take runguma da mijin nata. Haɗe da nuna alamun soyayya a tattare tare da su. Ta wallafa wannan hoto ne a shafinta na Instagram a daren jiya Inda take runguma da mijin nata. Tun kafin dai a yi nisa, Halima Atetan ta fara nuna jaruman Kaniyo mata daɗin soyayya. To muna dai roƙon Allah ya zaunar da ita Halima Atetan. cikin gidan mijinta su kuma ragowar jaruman kaniwood mata da 'yan mata na gida Allah ya ba su miji na gari Allah ya sa idan sun shiga cikin gidan mijinsu su yi zaman su shagalin bikin Halima a titi lallai an yi shagali musamman matan cikin Kaniwood din ganin yadda suka yi wa jarumar Kaniwood din kara haɗa da yin dukkanin ankon da aka fitar na wannan biki an yi wannan taron biki ne a garin Maiduguri shi kuma wannan shagalin biki an yi shi ne a cikin wani hotel bayan ɗaukar tsawon kwana uku ana kama daga ranar Hausawa da kuma wani tsarin biki da suka yi a jiya. wai shi margide wata shiga ce da za ku ga ga baki ɗaya jaruman kaniwood ɗin mata sun yi ta al'adar su 'yan maidugurin inda za ku ga sun sanya ɗan kwali sai mayafi sai kuma wani farin yadi wanda suka yi riga da shi wanda kowace a cikinsu akwai irin kalar design ɗin da ta yi wa rigarta idan muka taho ƙasa kuma a cikin shigar da suka yi sun yi wani zani ne da wani yankin atamfa duk dai a cikin haɗin ankon nasu wanda kalar zanin da ɗan kwalin nasu in kun lura a haɗe yake tare da bambanta riga ta zama fara kamar yadda kuke gani a jikin jaruma Hadiza Aliyu Gabon abubuwan da suka sanya a jikinsu wanda yake shi ma cikamakon ankon wannan biki ne shi ne. akwai abin da ake ce masa da Hausa murjani na hannu da na kuma wuya sun sanya shi sai kuma wasu suka ƙara da agogo a hannunsu duk dai don a ƙara wa abin armashi ita kwagogar taku mai taro amara ƙirjin biki wato halima a titi ga baki ɗaya ita kuma zubin shigar mai dugurin ta tare da sanya kayan tasak na amaren Maiduguri. An hangi Ali Nuhu, Adam Izongo, Hadiza Gabon, Umar M. Sharif, Hamisu Bireka Dorai, da kuma tsofaffin jaruman Kaniyu mata. Duk sun halitta a wannan biki nata. Lallai Halima titi ta samu kara daga wajen manya-manyan jarumai. An ce min auren matan Maiduguri yana da matuƙar tsada. Shin da gaske haka ne? Za ku iya faɗa mana ra'ayinku a sashenmu na comment. Yanzu na an sauke odar a baya daga Dubai kala-kala ga masu buƙatar siye ko sari Farashin mu guda ɗaya ne farashin sari za ku iya yi min magana ta whatsapp namba da ke kan sikiram ɗinku yanzu a haka domin siyan sababbin design ɗin da aka saki za mu tura muku kayanku a duk inda kuke ko da ku siyan ɗaiɗai ne mun gode da sauraron wannan bidiyo idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tashar sai ka danna alamar subscribe domin samun sababbin shirye shiryen mu a kyauta sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo idan kuma ku riga kun mana subscribe sai ku danna alamar like akan wannan bidiyon mun gode